Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau talata 15 ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gabinta da kanin labarai. To Ibrahim, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa jiya litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a shirye suke su tattauna da Rasha kan harkokin tsaron Turai. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jimamin cika shekaru hudu da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida yana mai kira ga ƙasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen harbe-harbe da bindigogi. Sannan cibiyar kula da cututtuka Amurka da Amurka CDC a jiya Litinin ta ba da shawarar hana balaguro zuwa ƙasashe shida da wasu yankuna. Kanin labaran kenan. To idan zargin safarar muggan kwayoyi da ake ma DCP Abba Kiyari ya tabbata me wannan ke nufi kenan? Wasu daga cikin masu damara ko ma'aikatan gwamnati ko manya a ƙasar nan ana amfani da su gurin harkar safarar miyagun kwayoyi. Za kuma a ji cewa a Najeriya kungiyar malaman jami'a ta ASU ta ce ministan sadarwa na Najeriya Farfesa Ali Fantami bai cancanci zama profesan ba. sai dai wani mai kare shi ya ce. Idan Malam Isa Ali aka ce za a bashi ma profession akwai abin da profeso na kamata a bashi. Kamar kowace ranar Talata yau ma za a je shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. Shugaban Amurka Joe Biden ya mamin cika shekaru hudu da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida jiya Litinin yana mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake yi ta wajen amfani da bindigogi. A wannan mawuyaciyar rana muna bakin ciki tare da iyalai na Parkland wanda aka cutar da rayukansu nan take waɗanda alatilas suka binne waninsu can ƙasa in ji Biden a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa muna kuma yin addu'a ga waɗanda har yanzu ke fama da raunuka na ɓoye da na bayyane. A ranar 14 ga Fabrairu 2018 ne wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas inda ya kashe mutane 17 a wani hari mafi muni da aka taɓa yi a makarantar sakandaren. 14 daga cikin waɗanda aka kashe ɗalibai ne sauran kuma malamai ne. dan bindigar Nicholas Cruz yana da shekaru 19 a lokacin kuma tsohon ɗalibi ne a makarantar Cruz ya amsa laifin harbi a watan Oktoba da ya gabata. A ƙarshen wannan shekara ne za a fara shari'ar yanke masa hukunci. Masu shari'a za su yanke shawara ko ya yi sauran rayukansa a gidan yari ko kuma ya samu hukuncin kisa. Shugaban gwamnatin Jamus Ola Scholz ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a ta bakinsa a shirye suke su tattauna da Rasha kan harkokin tsaron Turai amma kuma suna neman shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da ya sassauta barazanar da yake yi na mamaye ƙasar Ukraine. Scholz ya yi tayin ba da wata sabuwar hanya ga fadar Kremlin bayan ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Kiev a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta suka yi gargaɗin cewa Putin zai iya kai wani gagarumin hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki da makamai mai linzami da bamabumai ta sama da kuma kai hari cikin gaggawa ta ƙasa. Babu wani martani kan tsaye daga Rasha game da maganganun Scholz tun da farko ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ba wa putin shawarar da ya ci gaba da tattaunawa da amurka da kasashen nato duk da cewa kasashen yamma sun yi watsi da babban bukatar putin na kawar da yiwuwar kasancewar ukraine cikin kungiyar kawancen soja na nato tun bayan da kungiyar taliban ta kwace mulkin kusan watanni shida da suka gabata ta canza kasar afghanistan ta hanyoyi da dama ciki har da sunanta a hukumance ya zuwa yanzu ana kallon yawancin sauye-sauyen a matsayin koma baya ga ayyukan da ta runguma a shekarun 1990 lokacin da aka fara kafa kungiyar rahotanni sun nuna kungiyar ta taliban a matsayin gwamnatin danniya da ta yi hannun riga da al'ummarta da ma sauran kasashen duniya amma wasu manazarta masu zaman kansu a yanzu suna ganin babbar nasara guda ɗaya da taliban ta samu a ƙasar da yaƙi ya ta baibaye babbar nasarar da gwamnatin wucin gadi ta taliban ta samu ita ce samar da tsaro a mafi yawancin sassan ƙasar afghanistan abinda grammy smith mai bada shawara a ƙungiyar rikici ta duniya ya shaidawa murya amurka kenan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga birnin washington dc An jima kaɗan, Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda za a ji ƙarin bayani game da kama babban jami'in 'yan sanda DCP Abba Kyari. Wannan karan bisa zargin safarar mugan kwayoyi wanda tun dama hukumar bincike ta Amurka FBI ta zarge shi da batar da sawun maƙudan kudaden haram. Tuni dai masana suka shiga tsokaci kan batun. Daga Abuja ga Hassan mai Maina kaina da cikakken rahoton. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya babban sufurtandan 'yan sanda Muyiwa Adejobi ya sanya wa hannu. Ta ce Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya da kansa shi ya bada umarnin cafke tare da mika 'yan sandan da ake zargin ga hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA. Comrade Kabiru Dakata da ke zama jagoran cibiyar Kaja mai rajin kawo kyakkyawan shugabanci a Najeriya. na mai cewar wannan zargi da ake wa DCP Abba Kyari akwai abin da hakan ke nunawa. Wannan abin zai kara karfafa gwiwa kuma fito da gaskiyar zarge-zarge da ake na cewa wasu daga cikin masu ɗamara ko ma'aikatan gwamnati ko manya a ƙasar nan ana amfani da su gurin harkar safarar miyagun ƙwayoyi wanda shekara da shekaru wannan abin ya yaƙi ci ƙi cinyewa wanda inda harkar nan yaƙarta ake bilhaki da gaskiya da tuni yanzu an kai ƙarshen ta. Lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa ya ce irin wannan babban zargi akan irin wannan babban ɗan sanda to babban abin tsoro ne. Abba tari nikashin da aka bincike za a idan har akwai hannunsa a ciki sai a gurfanar da shi ba hannunsa a ciki za a wanke shi. Amma wannan abin ya zo mana da abin tsoro da kuma takaici na biyu kenan. Domin idan yawanci manya-manyan 'yan sanda suna moran ko suna amfani da iko da kuma ofis da aka ba su rika aika aika aika irin wannan. Ba mu riga mun ce ya aikata ba. Da har yanzu sa aiki. Amma in a ƙarshe haka ne dan abun akwai abin abin damuwa kuma abin ya zama abin takaici. To sai dai kuma ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu ya ce 'yan Najeriya da tuni su sani cewar dama can 'yan sanda sun dakatar da abakiyar daga bakin aiki. to a halin yanzu ya aka yi aka haihu a ragaya. Aikin ɗan sanda yanzu ana yanke kamar cewa ya ma ba zai taɓa jaruwa ba. Kyara ake magana a cewa ya sa hannu akan jaru ƙwayoyi. Amma ka sake ɗaga wani abun nan. Tun Julai na wancan shekara da Amerika ta ce akwai hannun shi a watan august shugaban 'yan sanda gaba ɗaya aka ce an dakatar da shi da aiki to mu dai a sanin mu da muke bibiyan wannan magana daga watan eh, augusta na shekarar da wuce har zuwa yau din nan da aka fara magana cewa an kama shi yayi wannan abun abin da aka sanar ma da duniya shine tsakani an dakatar da shi daga aiki so idan an dakatar da mutum daga aiki bai kamata a ce na handilin wannan kesin ba sai ya zama wato ya zama cewa ma an mai da mutane wawaye ne ashe dakatar wannan da aka ce an yi ma abba kyari abba kyari yana nan yana ci gaba da ayyuka gaba ɗaya hukumar yan sanda tana da laifi ya kamata a tambaye ta bayani ya za a yi wanda aka ce an dakatar daga aiki ni a gaskiya yana son shugaban kasa ya rike manyan yan sanda sai sun yi bayani ya mutumin da ake zato cewa ya aikata wani babban laifi ana magana ma a kai kasan waje a ji a hukunci wai kuma a ce wai mutumin nan bayan an faɗi cewa baya aiki a yana nan yana aiki. Kokarin da muka yi don neman jin ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan Najeriya ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gabinta da kashi na biyu na labaran duniya. kwamitin wasannin olympics na kasa da kasa ya faɗa jiya litinin cewa 'yar wasan tsere bisa kankara ta ƙasar rasha kamila valeva ba za ta halarci bikin ba da lambar yabo na gasar olympics na lokacin sanyi ba wanda za a yi a birnin beijing hukumar ta ioc ta sanar da yanke hukuncin sa'o'i bayan da kotun sauraron kararrakin wasanni ta wanke matashiyar mai shekaru sha biyar da haihuwa don shiga gasar tseren kankara mai zuwa duk da rashin nasarar gwajin magunguna da aka yi mata a watan Disambar bara. Gwaji ya nuna Valieva tana dauke da maganin ciwon zuciya a cikin jikinta wanda hukumar yaƙi da shaye-shaye ta duniya ta haramta saboda yana iya inganta juriya. Hukumar ta CAS ta ce Valieva na iya yin gasar saboda ta kasance karamar yarinya ce ko kuma wadda ke buƙatar kariya kuma ba ta ƙarƙashin ƙa'idojin manyan 'yan wasa. halin da ake ciki kuma shannon ogbani abeda dan eritrea ya zo na 39 a gasar slalom na maza dan afirka daya tilo da ya samu nasarar kammala tserensa a gasar cibiyar kula da cututtuka ta amurka wato cdc a jiya litinin ta ba da shawarar hana balaguro zuwa wasu kasashe shida da yankuna ciki har da koriya ta kudu azerbaijan da belarus saboda karuwar yaduwar covid-19 a gaida binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai za mu sake komawa Najeriya inda a wani zama da ta yi jiya litini Kungiyar malaman jami'a a Najeriya ASU ta ce ministan sadarwa na najeriya farfesa ali fantami bai cancanci zama farfesan ba kuma ba a bi ka'ida wajen bashi matsayin na farfesa ba To sai dai bangaren ministan ya ce shi koyo cancanta Shamsi Hamza Ibrahim gare ki. Kungiyar dai ta buƙaci Fantami da ya yi murabus daga matsayin minista sannan a gurfanar da shi saboda yin aiki biyu a ƙarƙashin gwamnati guda. Bisa saba ka'idojin da suka kamata a bi kafin a kai gaba wa ministan matsayin farfesa. Mataimakin shugaban ASU ta ƙasa Chris Piuna ya yi ƙari da cewa. Kowace jami'a tana da ka'ida da ake bi a promoting kowa da kowa. Kuma da aka duba sai aka ga cewa federal University of Technology where Futo we su bi ka'idojin na ɗaya mun yi cewa ya aka yi aka ba full employment a uh, Owerri kuma yana zaman minista. Kamun ma ya bar ATBU bauchi ke lokacin da ya bar ATBU matsayinsa a wajen da ya je Saudiya ya dawo bai cancanta a ce ya kai matsayin professor yanzu ba. Kuma union ɗinmu a Owerri mun sa su yi bincike. Da suka yi binciken sai muka ga cewa sun so su danna wasu abubuwa a ciki. So NEC na ASU ta sake setting up wata sabuwar kwamiti da ta je Owerri ta yi bincike to rahoton kan kwamitin da nec ta site open ita ce aka dawo da ita da muka a watan nuwamban shekarar 2021 da ta gabata ne jami'ar tarayya ta fasaha da ke owerri ta daga darajar fantami zuwa farfesa a bangaren tsaron intanet inda ta ce ya cika dukkan matakan da malaman jami'a ke bi kafin su samu matsayin mafi ƙololuwa a jami'a batun da na yi ƙoƙarin jin ta bakin fantamin amma abin ya ci tura sai dai ahmad muhammad fantami da ke zama dan uwa ga ministan ya yi mana tsokaci wannan abin fa ba wai a shago ko a kasuwa ake sayan sa ba kuma wannan university da ta bashi wannan abun ko kuma su wanda suka bashi wannan mukami na shi professor din nan ba wai mutanen arewa ko mutanen gombe kadai bane fa wannan jami'an da ta bashi din nan fa guri ne na masu ilimi idan malam isa ali aka ce za a ba shi ma profession akwai abin da ya profession na kamata a shi. to ko mai tsarin doka ya ce game da wannan batu barista umar mai nasarar kogo masani ne kan sha'anin shari'a da kundin tsarin ƙasa wannan magana idan muka ɗauki hurumin tsarin mulki sashe na ashirin da uku na tsarin mulki ko kuma sashe na goma sha takwas na tsarin mulkin najeriya sashe na talatin da uku zuwa na arba'in da uku na tsarin mulkin najeriya a duka waɗannan babu wani wuri da aka hana shi farfesa isa Isa Alfartami zama farfesa. Idan har akwai wani kamar hurumi wanda yake su kungiyar asu suna ɗauka na cewa shi bai cancanta ba to korafi ya kamata su rubuta su kai ga hukumar jami'a ɗin da ta bashi. Idan za a iya tunawa ko a shekarar 2015 sai da kungiyar ta asu ta kalubalanci tsarin ƙara mukamai na wasu malamai daga jami'ar ayyukan noma ta Michael Okpara Mudike da ke jihar Abia lamarin da ya kai ga soke mukaman mutane da dama. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Shamsiya, a shirinmu na hantsi za a ji wannan game da dusashewar tasirin kungiyoyi masu zaman kansu. Inda demokradiyya ke da rauni ko take tangal-tangal ko bata tsayu da kafafunta ba, to zaka zo ka iske ko da akwai kungiyoyi masu zaman kansu, to waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu ba su da karfi ko kuma kungiyoyi ne wa'anda 'yan siyasa da masu karfin a ji da masu karfin masana'antu da masu karfin iko suka taɓe za mu iya cewa suke jan akalarsu. Amma idan kungiyoyi suka ginu a matsayin kungiyoyi masu masu zaman kansu masu 'yanci masu aƙida masu eh, alƙibla to za ka zo ka iske gwamnati ana samar da gwamnatin demokradiyya nagartacciyar gwamnati. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken bayani kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. in ba President Muhammadu Buhari ya gama mulki ba za a tuna da shi cewa ya shimfiɗa wannan kwaltar. za a tuna da shi cewa lokacin shi ne aka kawo rashin tsaro 'ya'yanmu fiye da biyu suna daji an kashe mana mutane an matan mu fyaɗe ba mu iya bacci in ka je ka tambayi mutanenmu a katsina Na su ce na ruwansu da wani hanyoyi ba zaman lafiya Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku da fatar kuna nan lami lafiya. Shin gaskiya ne shugaba Muhammadu Buhari baya sauraron kowa, baya jin shawara ta kowaye, baya jin sarakuna, baya jin malamai, duk baya jin kowa gaskiya ne? Sunana Haruna Mahmud. Abin da yake faruwa a arewacin Najeriya ba mu jin daɗi, fat orange Amma in kai hada da gwamnatin baya gaskiya wannan gwamnatin an samu sauki magana ta gaskiya yanzu daga nan da zan tafi kano sai na yi nine hours an cire checkpoint kuma amma ko wani problem da yake sake bullowa na magana a tare mutane a kwashe su a yi waye waye duk da haka ba za ka haɗa gwamnatin pdp da wannan gwamnatin ba tambarin gwando abin bakin ciki dai ya faru shine idan a lokacin da muke apc muka ce ma pdp zuwa mai marfa kano wanda muka ce ma jonathan ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom maimakon shugaba jonathan ya tsaya kai jaji ina mutane sai ya wuce ya kano wani taro ashe kaga jari na maimaita kansa mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana ɗauka anwa shi jonathan waka zuwa mai marafa kan to kamata yanzu mu ko mu wata waka ta zuwa mai hula lagos don gashi an kashe yan uwanmu amma mai hula ya tashi ya lagos wani kaddamar da littahi littahi ya kamar rayuwar jama'a cikin shirin ba na yau za ku ji misalan da za a kawo wanda ya shafi uwar gidan tashi ba ta da bata lokaci ba za a ku da wakilin mu nasiru adamu hikaya da ya shirya wannan muhawara tsakanin bashir ahmed mai baiwa shugaba muhammadu buhari shawara kan kafofin sadarwa na zamani da kuma profesa usman yusuf tsohon babban sakatare na hukumar inshora ta najeriya malamai bismillah ba ta yin matar shugaban kasa da ta fito tana fadar maganganu cewa mai gidanta baya gwamnatinsa ba ta tafiya daidai ba sai a wannan a shiri na zuwa eh, ai ba program ba ba kai nake tambaya ah, har ma an taba ma bude wuta ake harbe harbe na harbin iska a cikin fadar shugaban kasa wanda ya saka aka dauki wasu matakai ita ah, hajiya aisha wari ta fito tana nuna ƙuri'u miliyan goma sha biyar na fatun dubu biyu da goma sha biyar ma ake magana ba ma na wannan dubu biyu da sha tara ba mutanen nan za'in su da suka yi bore ta ce kalmar bore to ba za a samu zama lafiya ba to ai wannan ya saba ko in ci abubuwan da ita uwar gidan shugaban kasa take iya fitowa ta magana a kai ya kara tabbatar da wani ne shugaba muhammadu buhari domin wasu suna ganin cewa ai ba a faɗa mara ya ji ba a iya faɗa masa ko ba misali ko ya ji ba in har eh. matarsa wata kowa kusanci da shi za ta iya fitowa ta ce gashi gashi ga abin da take ganin gwamnati a wannan su ba na tunanin ko wani wanda zai iya cewa ma shugaba muhammadu buhari ba a faɗa masa kuma ba a iya faɗa masa magana kowa zai iya faɗa masa magana duk wani ɗan najeriya kamar yadda ya zo ya ce kundin tsarin mulki ya zo ya samu kuma zai bi wannan kundin tsarin mulki kamar yadda ya rantse da alkur'ani zai bi shi sau da kafa haka ya rinka bin sa taɓa yin wani abu wanda ya saba da kundin tsarin mulkin ba ko kana da magana ne kan wannan ko ne tambayar karshe ano ah, na ban ban shiga harkar iyalin mutum amma kundin tsarin da ya ce ya rantse da shi zai aiki kundin tsari ya ce mashi shugaban kasa aikin kaɗai ne ka kare rayuwar jama'a ya kare bai ba barin gama barin gama kullum sai ya zauna ce eh shi ya yi abu by constitution by constitution by constitution wa'anda ke zaune da shi wallahi tallahi wajibi ne a gare su su buɗe mashi su ce shugaban ƙasa ga abinda constitution ya ce kai kawai ka kare rayuka da ƙaddarorin da abin nan ɗin jama'a me wani constitution constitution constitution mutu ana kashe wani mutane ana zub da jini ina constitution ce shugaban kasa ya naɗa hannu ana wannan abun abin da constitution kawai ya ce kenan aikin shi kenan kawai ba gina gada ba ko gina second niger bridge ko wani abu ko wani abu saboda haka a kawo mana harka constitution constitution bai bi ta ba bai kare jama'a abinda da constitution ya ce ba kuma harka iyali a fitar da ita iyali eh, kowa ya harka da iyalin shi ofishin matar shugaban kasa da ake amfani da shi so ai magana da muke yi na cewa su supra wanda suka ji suka shiga wuraren waɗannan 'yan ta'adda kuma a kullum kokarin su su ga cewa amma wasu sun kare wannan yan yawa ma yi tambaya a ah, ina son ah, ba da wannan tun dazu nake so ne wannan magana magana ta dan kauce mu zuciyata su prof da shi da dr shak ahmad gumi da suka fita suke ta bibiyan waɗannan 'yan ta'adda musamman da suke addabar ma yankin arewa maso yammacin ƙasar nan kullum su fa sun zama kamar wasu da za a ce su ne masu kare haƙƙin waɗannan 'yan ta'adda domin abin da zan faɗa akwai lokacin da kotu ma ta ayyana sa a matsayin 'yan ta'adda wato terrorist kenan a turance amma su suka fito suka kare har ma suke neman yunkurin ɗaukaka ƙara a kansu kuma yau din nan shugaba muhammadu buhari ya zo da aka su aka ce za su saka su fatukano din nan wato jirage na yaƙi waɗanda babu ma matuki za ka iya tura jirgin ya zai kashe su gaba ɗaya su suka fito suka ce a'a dole sai an yi sulhu da su so kuma akwai gwamnonin da suke sulhu da 'yan ta'addan nan har ma aka sai musu motoci sulhun nan ko wata biyu ba yi ba sai ga wannan 'yan ta'addan da motocin ma suke zuwa suke sace mutane so in zan tambaya su su ya suke so ne a yau da wannan 'yan ta'addan a yi sulhu da su ne ko ku a shiga da jirage da wannan kayan yakin da shugaba gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta su a kashe su gaba daya yau ma to kaji an ce ku kuke kare 'yan ta'adda bayan kuma ma kotu ta ayyana su waɗannan barayin daji a matsayin 'yan ta'adda. Mm, wato abinda eh, ya gama hajji bashir ya gama bayanin da na ce tun da farko gwamnatin nan da sojojinsu da masu yi masu aiki irin su bashir ba su ma san wannan abin ba ba su fahimce shi ba kuma ba su fahimce mu ba ba mai tsoke ba su fahimce mu ba mu tsakani ga Allah mun san dalilin da muka je ba gwamnatin da ta tura mu babu shi kuma mun sa mu a cikin danja don muna son mu ga sulhu don mun ga abin da muka gani mun shiga dazuzzuka jihohi guda takwas ba mu ga soja ko dan sanda ko ɗaya ba ko ɗaya 'yan ta'addan sun fi jin tsoron 'yan vigilante kan sojoji don babu sojoji a daji duk wanda ya ce maka wani karfin tuwo karfin tuwo bai sa abin da yake ba to gashi abin da aka je aka yi zamfara wannan haukar da aka je aka yi zamfara duk ita ta haddasa wannan abin a Sokoto a Katsina a Kano karfin tuwo ba zai maganin wannan abun ba babu wanda yake cewa wai ka hadda ka sojoji shigo wannan abun sojoji muna da 'ya'ya muna da 'yan uwa a cikin sojoji wayannan sojojinmu ne sojoji na da hannu da za su yi 'yan siyasa na da hannu malamai da sarakuna amma a ce wai soja soja soja soja ba a san ma maganar da zan faɗa a nan maganar da yake ciwon ba za a yi amfani da karfin tuwo ba duk wannan abubuwan da yake faɗa wasu su gwamnatoci sun yi amfani da su abin da kawai ya rage shine a su abin da suprop suke so su ga shugaba muhammadu buhari ya tafi cikin dajin nan ya zauna da 'yan ta'adda wanda kuma wannan ba zai taɓa faruwa ba shugaba muhammadu buhari ba zai shiga cikin daji ya zama da 'yan ta'adda ba tsohon soja ne ya shiga ya a matsayin da sanar sojan domin akwai lokacin da ya je zamfara eh. da buratai kai ka gan shi da kayan sojojin ma ya shiga to abin da nake faɗa nan ne gwamnatin jihar zamfara da jihar katsina kowa ya ga hoton aminu bello masari da wasu daga cikin irin 'yan ta'addan nan aka karɓi bindigoginsu aka ce a mun sulhu kowa ya ga wasu daga cikin 'yan ta'addan nan a government house na jihar zamfara gwamnatocin nan sun karɓi wannan dinsu har aka ba su kudade aka ba su motoci amma in wannan sulhun da ake wani irin sulhu suke so so suke a ɗauko su a ba su kwamishinoni ko a ba su ministoci sannan magana kuma da prof ya yi akan cewa ai sulhu da su ko menene duk dajin da suka shiga na faɗa kuma zan ƙara faɗa duk inda suka shiga da man da suka kona da lokacinsa suka bata bi amfani ko guda daya sai kara wutar rikicin maye da wannan bandits din suka kara rena gwamnati suka kara ganin cewa a'a ai ko wasu manyan mutane ma da suke goya musu baya ake cewa ba a sulhu da 'yan ta'adda eh wannan gaskiya ne amma a borno kun je borno a camp daya akwai 'yan boko haram dubu goma sha bakwai in tara su can ana yanka masu shanu ana ba su shayi ana masu abin nan ko dubu goma sha bakwai an tara su yan boko haram ba abin da ba su yi ba ba sai na faɗi ba an zo an aje su gwamnati ta rasa yadda za su yi da su ko sannan a ce wai ba sulhu ai sulhu ko da wane ne kuma babu wani cikinmu ni dai ba za ka taba ji na ce ba za ka taba ji na ce ba maybe kai baka sani ba ku kano kano da jigawa ba ku shiga cikin wannan abun ba 'yan uwanmu were involve so in muka yi magana mun yi magana wan sheik dr abubakar eh, dr ahmed gumi an ɗauke shi shekaru da suka wuce in muka buɗe baki mun yi magana ba magana muke daga iska ba daga vila don mun gani kuma mun je daji mun gani jihohi takwas babu wanda ya ce maku wai wai ba president muhammadu buhari ya je ya yi kaza president obasanjo ya je sambisa ya je ya ga boko haram lokacin jonathan da kanshi ya je president umar yar'adua ba shi ya kawo eh, ba shi kawo peace ba a niger delta amnesty din nan no ya tara su mu ba wai cewa muke ba da amnesty ba ba shugaba ya nuna hikima ya gaya zan kawo zaman lafiya To ba da lato juma na Allah kamu karshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna kawo muku kan maudu'in mu game da mulkin shugaba Muhammadu Buhari tun lokacin da ya hau kan karaga a wannan karo daga shekarar 2015 har zuwa yanzu nan da kuma duba ko wannan mulkin nashi ya amfani arewacin najeriya kamar da wasu suke ganin ya amfani kudancin najeriya muna fatan an samu abin da aka tsinta daga cikin wannan kwanaki da muka yi muna sauraron wannan muhawarar da aka yi tsakanin bashir ahmed wato mataimakin gashi shugaban muhammadu buhari kan kafofin sadarwa na zamani da kuma Profesa Usman Yusuf tsohon sakatare na hukumar inshora ta Najeriya. Bahar da ya wakilin na Abuja Nasiru da Mulika ne shirya mana ita daga can Abuja ya cillo mana ita muna musu godiya su Ni ne Ali Mustapha Sakuta nan Washington DC nake fatan mun baku lafiya sai an jima. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya jimamin cika shekaru hudu da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida jiya Litinin yana mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake yi ta wajen amfani da bindigogi. A wannan mawuyaciyar rana muna bakin ciki tare da iyalai na Parkland wanda aka cutar da rayukansu nan take waɗanda alatilas suka binne waninsu can ƙasa in ji Biden a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa muna kuma yin addu'a ga waɗanda har yanzu ke fama da raunuka na ɓoye da na bayyane A ranar 14 ga Fabrairu 2018 ne wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas inda ya kashe mutane 17 a wani hari mafi muni da aka taɓa yi a makarantar sakandaren. 14 daga cikin waɗanda aka kashe ɗalibai ne sauran kuma malamai ne. Ɗan bindigar Nicholas Cruz yana da shekaru 19 a lokacin kuma tsohon ɗalibi ne a makarantar. Cruz ya amsa laifin harbi a watan Oktoba da ya gabata. A ƙarshen wannan shekara ne za a fara shari'ar yanke masa hukunci. Masu shari'a za su yanke shawara ko ya yi sauran rayukansa a gidan yari ko kuma ya samu hukuncin kisa. Shugaban gwamnatin Jamus Ola Scholz ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a ta bakinsa a shirye suke su tattauna da Rasha kan harkokin tsaron Turai amma kuma suna neman shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da ya sassauta barazanar da yake yi na mamaye ƙasar Ukraine. Scholz ya yi tayin bada wata sabuwar hanya ga fadar Kremlin bayan ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Kiev a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta suka yi gargaɗin cewa Putin zai iya kai wani gagarumin hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki da makamai mai linzami da bamabamai ta sama da kuma kai hari cikin gaggawa ta ƙasa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Salaman Abu da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima basara